يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar biyu ga watan sha ɗaya watan dulfa'ida a jerin watannin hijira shekara ta dubu da ɗari kudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar ashirin da bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatun littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahama muna nan a cikin wato babu tauba babi na biyu a jerin babukan kitabu riyadu salihin inda muna cikin hadisin ka'ab bin malik wanda insha Allah ta'ala daga inda ya rage mana zuwa ƙarshe za mu karanto daidai gabar da yake cewa ƙada ka'abu sahabin annabi ka'ab dan malik yace wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'matin qattu بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم من نفسي في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم خاب يتي والله نارا إلى الله ما أنعم الله علي من نعمة قط babu wata ni'ima da Allah ya yi min ita tun da nake samsam ba da ibhadanin lahulil islam bayan Allah ya riga ya shiryar da ni ga turbar musulunci a'zama wacce take mafi girma fi nafsi a cikin raina ko a zuciyata min sidqi rasulallah sallallahu alaihi wasallam kamar gaskiyar da na gaya wa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce wannan ita ce wato mafi girman ni'ima da nake ga Allah ya yi mun bayan datar da ni da addinin musulunci yake cewa Allah a kuna kazabtu wannan la za a karanta tamkar ba ay an akuna kaza babu abin da ya fi min girma irin gaskiyar na gaya manzon Allah abin nufi ban masa ƙarya ba an akuna kaza ban zama ne masa ƙarya ba sai zama gaskiya kawai na gaya masa فأهلك فأهلك كما هلك كما هلك الذين كذبوا أواي غري لا هلك kamar yadda waɗanda suka yi masa ƙarya suka halaka ma'ana ni ban masa karya ba bare in halaka kamar yadda wasu suka halaka gaskiya da ne masa ita ce ta kusa da ni kuma ita ce mafi girman ni'ima da Allah ya bayan musulunci inna allaha ta'ala qala lil ladina kadhabu Allah madaukaki ya ce da waɗanda suka yi wa manzo karya. Ina anzala alwahya a lokacin da ya saukar da alqur'ani me Allah ya faɗa musu sharra ma qala ahadi ya faɗi mafi sharrin abin da ya gaya wani bawa a game da su Allah ya gaya musu kalma mafi muni da ya gaya wa wani bawa cikin bayin da basu kyauta ba suka yi sako فقال الله تعالى سي الله مدوكي يجي سيحلفون بالله لكم da sannu za su riƙa rantse muku da Allah idan falaftum ilaihim idan kuka dawo zuwa gare su daga yaƙi li tu'ridu an dan ku kau da kai game da su dan ku zarge su fa a'ridu an to ku kauda kan game da su kar ku zarge su ku bar su ku kyale su innahum rijsun haqiqa su dattin su kazanta ce wa ma'awahum jahannam kuma makomar su ita ce wutar jahannama jaza'an bima kanu yaksibun sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa yahlifuna lakum litarbaw anhum suna rantse muku dan ku yadda da su ku nutsu da su fa in tarbau anhum in ma har ku kun yadda da su saboda ba ku san su ba ba ku sabon da ke cikin su ba fa inna allaha la yarda anil qawmil ku sani to shi Allah bai yadda da bayan da suke sun fice daga biyayyarsa bai yadda da bayan da suke fasikai qala ka'ab ka'ab yace كنا كلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له قابيتي كنا كلفنا من kasance an jinkirtar da al'amaru ayyuha talata mu mutum ukun nan da muka faɗi gaskiya al'amri ula'ika game da al'amarin waɗancan alladina qabila minhum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗanda manzon Allah sira da aminci Allah tabbata gare shi ya karbi hanzarinsu hina halafu lahu lokacin da suka rantse masa fa baya'ahum fi tabba da su miƙa musu hannu واستغفر لهم يكما نما مسيافر الله وأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ya sake cewa manzon Allah kira da aminci Allah su tabbata gare shi ya jinkirtar da al'amarin hatta qada Allah ta'ala fihi bidhalika har Allah madaukaki yayi hukunci akan al'amarin mu da wancan bayani da ya gabata na Allah ya yace musu ya karɓi tubansu daga baya قال الله تعالى ألا مدعوك فيتي wa ala salatati alladhina kullifu kuma Allah ya karɓi tuban mutane ukun da aka jinkirtar da sauraron lamarinsu su har sai bayan da hukuncin Allah ya sauka min laysa alladhi dhakara mimma kullifna takhallufna anil ghazw kabi yake cewa abinda Allah ya ambata a wannan ayar yake cewa wa ala salatati kulle kullifu baya daga cikin abin da ake zato na wato jinkirin fitar mu yaƙi da barin fitar mu yaƙi da bamu je ba muka zama mun zauna a madina mun tabbata mun bi shi ba ba haka ake nufi ba wa inna ma huwa takhliquhu iyana abinda ake nufi jinkirtar wanda ya mana wa irja'uhu amrana da tsayar da al'amarin mu da jinkirtar da shi amman halafa lahu game da waɗanda suka rantse wa manzo su ya karɓo zurin su nan take mu kuma ya bar mu bai kula da mu ba bai karɓo zurin mu ba wa atadara ilaihi waɗanda suka kuma yi masa hanzari bayan sun rantse fa qabila minhu sai zama ya karɓa daga kowane ɗaya daga cikin su sakamakon rantsuwar da suka da kuma bayanin hanzarin da suka faɗa متفق alaihi imam al-bukhari da muslim suka wannan wa fi riwaya a wata ruwayar mala yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kharaja fi ghazwati tabuka yawm al-khamis hakika annabi tsira da amincin Allah su tabbata a shi ya fita yakin tabuka ranar alhamis lafazin ruwaya da muka kare bata kawo haka mala ya kawo wannan dan karin bayani wa kana yuhibbu an yafuda yawm al-khamis kuma manzo ya kasance yana so ya fita wato yaki ko tafiya a ranar alhamis wa fi riwayatin a wata riwayar wa kana la yaqudumu min safari illa hawa. wa maza Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi ya kasance baya dawowa daga wata tafiya ya gabato ya iso cikin garin Madina sai a lokacin yin fi a daidai hantsi fa idza qadima idan kuma ya gabato ya iso garin madina bada abin masjidi yakan fara da shiga masallaci fa salla fihi ya salla a cikin raka'atayn raka'a biyu don jalasa fihi sannan ya zauna ciki dan sauraron masu hangari da kuma wato gana da waɗanda zai gana wannan shine karshen hadisi da ruwayoyin da suka zo kare akan ruwaya da muka fara karanta za mu koma mu biyo da bayanin malamai kamar da muka saba qala ka'ab sahaban annabi ka'ab yace wallahi ma an'ama Allah alayya min ni'matin qatun ba'da id hadani Allah lil islam a'zama fi nafsi min sidqi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na rantse da Allah babu wata ni'ima mafi girma a wajena sam sam bayan karɓar addinin musulunci da nai kamar gaskiyar da na wa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah akuna kazabtuhu fa ahli da ya zama ban masa karya ba in halaka kama halaka alladhina kazabu kamar yadda waɗanda suka yi masa karya suka halaka ni Allah ya tsirata da ni daga fadawa cikin waɗannan halaka tsamo ni daga wannan halakar da Allah yi da kubutar da ni ita ce mafi girman nemar da Allah ya mun bayan ta karɓar musulunci gaskiya da na faɗa wa manzon Allah ta zama sanadin tsamo da kubuta ta daga fadawa cikin ayarin halakakku ita ce mafi girman ni'ima a raina a zuciyata da nake tunawa bayan musulunci to wannan magana da sahaban annabi ka'ab yayi da kuma maganarsa da yayi wacce ta gabata a dai cikin wannan hadisi dan akwai wanda ya saka cewa fa wallahi na rantse da Allah ma alimtu ahadan min almuslimina ablahu Allah ta'ala ban san wani mutum da Allah yayi masa ni'ima madaukaki ba fi sidiqil hadithi game da gaskiyar da i a magana kamar ni anan ya rantse da cewa bai san wani wanda Allah ya masa ni'ima sama da shi ba anan kuma ya ce babu wata nema da Allah ya masa mafi girma a ransa a zuciyarsa kamar gaskiyar da yawa manzan Allah da kubutar da ya samu daga fadawa cikin ayarin halakakku idan kalli wannan magana da waccan zubi guda ce sai dan bambancin lafazi sai zaman to maganganun nasa guda biyu sun dace sun yi daidai da faɗar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa abshir bi khairi yawm marra alayka waladatka ummuka albishirinka da mafi alkhairin rana gare ka da ta zo ta gitta ta wuce ka tun daga ran da mahaifiyarka ta haifi saboda haka da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Ka'ab bin Malik sun hadu akan cewa babu wata rana da Allah idatar da Ka'ab ko babu wata ni'ima da Allah idatar da Ka'ab ta kamar dace da iye wa manzo gaskiya ya kubuta daga shiga cikin jama'ar halakakku babu wata rana da take yake ganin girman darajarta kamar irin wannan rana da Allah subhanahu wata'ala idatar da shi da karɓar tubansa wannan shine abin da maganganun suke nunar mana shine sai malamai suke cewa da maganarsa ta yau da muka karanta wallahi ma an amallahu alayya min ni'matin qat da maganarsa da ta gabata da yake cewa wallahi ma an amallahu alayya eh, da yake cewa kai fa wallahi ma alimtu ahadan min almuslimina ablahu Allah duka ya buɗe su da rantsuwa wacce ya ce fa wallahi nan kuma ya ce wallahi shine sai malamai suke cewa ya halatta ka karfafi maganar da kake yi da yin rantsuwa ba tare da an nemi karatu. haka a musulunci ba laifi dan a riki abin da kake faɗa da mahimmanci don a san girman abin da kake faɗa ba a ce ka rantse ba kana iya rantsewa ka faɗa abu wannan ba bai saba ba musulunci mai da rantsuwa dai a komai na maganganunka shine aka hana don kada wato yawan rantsuwar ya sa a rika ɗaukar rantsuwar da kake ba komai ba a kuma ɗauka in baka rantse ba a magana kamar ba haka ba sai haka ya zama ka illata kanka kuma a musulunci ma ba a so dama ka zama kana yawar rantsuwa a kai a kai a komai na amma in kai rantsuwa don ka karfafi magana duk da ba ce aka yi rantse ba ko ana neman sai ka rantse ba to wannan bai saba ba kamar da muka ji ka yayi a waɗannan gurare guda da da illa da da laifi da manzo ya tsawata da ya hana haka sannan bayan haka yake cewa inna Allah ta'ala qala lil ladina kadhabu hina anzala al wahya sharra ma qala li ahad Allah ya faɗi mafi sharrin magana da babu ya ita da ya gaya wa wani ya faɗe ta akan waɗanda suka yi wa manzan Allah ƙarya a wannan yaƙi na tabuka da aka je aka dawo suka gabatar da hanzari na ƙarya suka goya da rantsuwa a kan hanzarin ƙarya don manzo ya karɓi uzurinsu ya yadda ya karɓi uzurin to Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya saukar da ayoyinsa yake fayyace bayani game da karɓar tuban wanda suka tuba da bayanin kuma waɗanda suka ba da uzuri na ƙarya suka rantse to Allah ya faɗi mummunan magana akan makaryatan da bai faɗi wata magana mai munanta akan wasu ba kaga ba karamar baiwa bace da nima Allah ya wa ka'a bai faɗo cikin waɗanda aka faɗi wannan mummunan kalma a kansu kuma Allah da ya san mu fiye da yadda muka san kanmu shi ya faɗi wannan magana kaga ba gyara a ciki فقال sai, allah سي الله مدوكاكي يشي سيحلفون billahi lakum daga cikin illar munafikai waɗanda suka kawo hanzari na ƙarya za su rika rantse muku da Allah ku musulmi idan qalabtum ilaihim in kuka dawo daga tafiyar da kuka yaki zuwa gare su bi tarbau an dan ku yadda da abin da suka faɗa shine yasa suke goyawa da rantsuwa akan ƙaryar da suke amfanin da suke so su ci daga rantsuwar ku yadda da abin da suka faɗa fa ku da tunda sun goya muku da Allah ba yadda kuka iya an hada da Allah an je bango an kai makura fa a'rid anhum innahum rijs Allah ya ce to ka bijire musu baki ɗayan ku kurabu da su ku tsale su din ku sani cewar haƙiƙa su kazanta ne su malaman suka ce innahum rijs ayyukan nan na da suke yi kazanta ce domin ƙarya ce da rantsuwa akan ƙarya ko innahum rijsun haƙiƙa su mutane ne masu mummunan kudiri saboda abinda suka kullace na munafurci da ƙarya da rantsuwa a kai mummunan abu ƙazanta ce ta zuci wacce ita take shafar ƙazantar sauran sassan gaba saboda haka to su ƙazanta ne wa ma'awahum jahannam ga kuma sakayyar da Allah ya tanada musu a lahira makomarsu matabbatar su da za su zauna a ciki sakayya a kai shine wato wutar jahannam da za a bi makanu ya sakamakon abin da suke yi na ƙarya da rantsuwa a kai da kuma munafurtan manzo da sauran al'ummar musulmi Allah ya ce ya na lakum li tardaw an rantsuwar da suke muku dan ku yadda da su ne fa in tarqau anhum in ma har ku kun yarda da su kun gamsu da abin da suka gaya muku saboda sarran saboda ba ku da masaniyar abin da ke cikin zukatansu na munafurci da kariya fa inna allaha la yaqa an alqawmil fasiqin hakika shi Allah subhanahu wata'ala bai yadda da mutanen da suke watsatsu fitattu daga bin Allah ma'ana sun fice sun bar tsarin bin Allah sun koma saba musu. dangane da abin da ya shafi waɗannan ayoyi malamai suke cewa da Allah ya ce sayahlifuna lakum sayahlifuna billahi lakum ko za su riƙa rantse muku da Allah malamai suka ce munafikai ake nufi rantsuwar da suke za su rantse muku bisa ƙarya da Allah me hikimar yin rantsuwar don su ƙarfafi hanzarin da suka bayar na ƙarya ga ƙarya ga munafarci ga rantsuwa za su muku haka ne yayin da kuka dawo daga yaƙi don ku kyale su kada ku zarge su kada ku rika tambaye su wai wane me yasa baka je yaƙi ba to ana ba zo hanzari na a gaban ka na rantse masa da Allah na gaya masa hanzari na kuma bai ja ba kai kuma me na ka na ja mai dalilin tambayar ka ga ba na sahabi da zai ga abin da manzo bai ga shi yafi kowa haƙƙin ya tuntuɓa ko ya bibiya bai bibiya ba ya kyale bai tambaya ba bai bi kwakwafi ba to ba yadda sauran musulmi suka iya sai dai kowa ya zira ido to wannan shine hikimar su ta sarari akan ƙarya su rufe manzo su rufe sauran wato sahabbai Allah shi ku nisace su shine ma'anar ku kaurace musu ku kyale su ku bijire musu ku bas wannan sai ke nuna cewa yayin da mutum ya zamanto ya ɗaukar wa kansa tsarin munafurtar addinin Allah da munafurtar bayan Allah na ƙwarai da munafurtar Ubangiji da yake da san zai iya munafurtarsa ko bai isa ba dan shi Allah ba a yaudararsa to abin da ya kamaci musulmi in ya fahimci mai irin wannan ya rantse maka abu kaza abin ya zama ƙarya ya tafi kan kaza an ba an tarabba haka ba an yi daya an yi biyu an yi uku to sai ka fita daga sha'ani kai na kai na ya zama na kumbi na ku sai ku mu'amala da shi a irin wannan sana saboda tafiya akan tsarin su sai su kai ka su baro sai su bar maka kai ma wata to da ka wanda har zai rantse maka akan ƙarya ka tabbatar da abin nan ba haka yake a komai tabbata ba haka ba a kuma yi kana da abin da za ka iya riƙe ce ba so ɗaya ba ba so biyu ba na ji ya rantse akan abin da ya zama ba haka ba to sai ka bar shi ka mu'amalanci mutumin da ka sana da gaskiya kamar da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu A anan kuma sai yake cewa ba ku ba munafukai ba ku ba makaryata ku kyale su da haka a wannan da yake cewa a bijire musu a kau da kai da gare su ma'ana a nesace su a kyalisi su a basu da abin da suke kai kada a biye mu saboda haka can an ce ka kasance da masu gaskiya nan kuma an ce ka yi nesa ka nisaci waɗanda suke masu ƙarya sannan bayan haka malamai suke cewa da Allah ya ce a basu bari ne na a basu dan wulakanta su ɗaukar su ba komai ba tunda su ma ba su ɗauki Allah da addininsa da kuma manzansa da bayansa na ƙwarai komai ba shine abin da laraba suke cewa aljaza'u min jinsil al'amal abin kai shi za a yi maka yadda suka mu'amalanci ubangiji da manzansa da sahabbai mutanen kirki mu'amala mummuna mara kyau da rantsuwa akan ƙarya da wato yaudara da ha'inci to su ma a rabu da su a yi watsi da su a fitali da su a fita sha'anin wannan ita ce sakayyar nan gidan duniya kafin sakayyar lahira da Allah ya ce wa ma'awahum jahannam makomarsu kuma a ranar alkiyama ita ce wutar jahannam Allah subhanahu wata'ala ya ce abu jare musu saboda su kazanta ne sun haɗa kazantar zuciya da kazantar aiki kazantar zuciya mugun nufin su na su kudurci abin da yake ƙarya dan ba ka furta ƙarya sai ranka sai zuciyarka ta riya maka yi sai da zukatan suka gurɓata da ƙaryar suka kudurce ta sannan harshen su ya furta ta saka kuma goya da rin rantsuwa akan abin da sun san ƙarya ne a lokaci guda innahum rijisun qalban wa amala su kazanta ne a zakatan saboda sun da munafurci da ƙarya dama munafurci ya gina akan ƙarya ne nuna muku musulunci a fili in koya kafirci a koyi ya gina akan ƙarya da yaudara da ha'inci to da zukatan sun gurɓata sun zama kazanta sannan kuma ayyukansu na maganganunsu da abin da suke aikata a aikace sun gurɓata saboda haka su kazanta ne ciki da bai wasu malaman suka ce su kazanta ne a ciki to kuma kazanta ciki ta suke jaza kazantar fili ta waje saboda haka su kazanta ne ciki da waje Da haka Allah ya ce wa ma'awahum jahannam sakamakon su wutar jahannama a ranar alkiyama da za a bi ma kanu ya amalu sakamakon abu da suka ji suna aikatawa na ƙarya da rantsuwa akan ƙaryar banda wannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya ambata cewa suna rantsewa bayan Allah muminai su munafukai bisa ƙarya don muminan su yarda da su to haka magabata suka ce musulmi na iya yaudaruwa a ruɗe shi ya biye wa ruɗin in an goya da mahalicinsa ba abin mamaki ba ne a ce maka Allah nan da nan ka daga baya ka tarar da ba haka wanda duk aka yaudare shi dan an gaya ma Allah gaba ta kai shi domin ganin girman Allah da kaddara shi ne ya sa. ya bi abu ba wai dai ya yau da ba ba dan bai da dabara ko wayo ba a'a ba a hada masa abu da Allah ya dauka za a rufe shi wanda ya san Allah ya san girman sa bai rufar bayin Allah bai wani abu na ha'inci a cikin tsarin addinin Allah to da ku musulmi ba mamaki in ya rudu da wanda ya sai masa da Allah illa kawai gaba in ya fahimci wani yakan a kan abin da ba haka ba da Allah da sai sami wato mafita shine cewa ba a aido an sai ya fita daga sha'anin wanda ya haka yake dan ba zai cika da ruduwa da wanda bai san girman Allah bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya ce idan ma musulmi ya rudu da rantsuwar munafakai da ire-irensu saboda sun rantsi da Allah akan abin da suka yi na ƙarya to Allah subhanahu wata'ala ba a rufasa ne shi masanin kwakwam wa huwa al-alimul khabir Allah subhanahu wata'ala masanin masanin duk abin da ya koyi komai kuyansa da ba su yake masa masanin kwakwa to ba abin da bai sani ba kad ahata bi kulli shay'in ilma kowane abu ilimin Allah da zai ke. saboda haka ya san abin da ke cikin zakatan ya san monin aikin da aka yake to shi ubangiji subhanahu wata'ala ba zai taɓa yarda da su ba ku dai da ba ku san abin da ke binne ba yake koya ba kwa iya rutuwa da an ce muku Allah ku yadda don haka wanzo ma in yadda da abin da suka faɗa na hanzari har ma yake nema musu gafara a shi a matsayinsa na bawa a iya masa haka amma Allah ba isa ya masa to wannan <clears throat> bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala a ƙarshen ayar ya ƙare shi da cewa la yarda an alqawm alfasiq shi da malamin suke cewa duk mutumin da ya fita daga biyayyar Allah shi ake cewa fasik fasiki a musulunce akwai fasikanci babba akwai kuma karamin fasikanci idan abin da mutum ya na fita daga bin Allah ya kai shi ga kafirci to shi ne babban fasikanci idan abin da bawa ina fita daga biyayyar Allah bai kai shi da kafirci ba shine karamin fasikanci da haka duk inda ka ji Allah ya kare da qaumul fasikin qaumul fasikin sai ka duba suwa ake magana a kai ya yanayin samfurin aikin su in bayan Allah ne musulmai ba su kai ga sun yi tarayya da Allah ba to abin da ake nufi sun yi sako kakkai musu ɗiban karan mahaukaciya da waɗanda suke kafirai munafikai sai Allah ya ce wa man lam zan bima anzalna fa ulaika humul fasiqun sai ai duka kai kudin goro kai rafkar wato ƴaƴan kaɗanya ba a haka saboda haka idan kuma ubangiji yace qaulul fasiqin sai zaman to ka duba ga cewa ina magana akan munafikai ina magana akan kafirai to wannan fasikancin na kafirci ake to haka akwai babba akwai ƙarfi to Allah subhanahu wataala ce bai yadda da bayan da suke fasikai bai yadda da fasikanci karami ba ba dan wanda i ya kafirta ko ya cancanci ga wuta yanke take ba a za a iya masa afuwa da yafiya akan fasikancin inda ba na tarayya da Allah bane ba na kafirci bane wanda kuma yake wato ani fasiki babba bai yadda da abin da i kuma ba zai wato ani saurara masa ba a wuta ma suna daga cikin yan karshe karshe can kasan kasan wuta innal munafiqina fi dharki al-asfali min an-nar to sai abinda wannan ayoyi suke karar da mu ake fahimtuwa da malamai suke cewa ayoyin nan guda biyu suna sanar da mu cewa rantsuwa akan ƙarya halayya ce daga cikin halayyar munafukai sufa ce daga cikin su sifatar to da duk mutumin da ke rantsewa a kan ƙarya ya ɗauki ta'ada da halayya daga cikin halayyar munafukai Allah ya tsare wannan ayoyi abin da suka kunsa suna sanar da mu cewa ganin girma ko kwarjinin bayan Allah fiye da Allah halayyar munafukai ce nan ba kuma duk wanda bai ganin girman Allah to kuma sai Allah ya hada shi da jin tsoron bayin Allah abin da bahaushe yake cewa in baka share masallaci ba ka yi ta in baka ji tsoron Allah ka ga sa ka bi shi ba ka nawa wa sa ko ka ci ko ka su an fahimta shi ne abin da yake faruwa da mu kada mu ɗauka sai abu na kai sai a Allah da dokokin Allah aka shimfiɗa mana su aka yi mana bayanin su lafin billa muke ta sa kafa muke ta takawa sai ga shi wanda ba komai ba watsatse wanda kai ka cewa eh in je mutu akan abin da yake kai ba ba shakka ba kwanto wuta zai tafi amma yana taka ka ba yadda kake me yasa kai ma tattaka dokokin Allah kake take wuce Sau da haka sai sa maka tsoron ka kuma sai karɓar da to ai ba yadda ka iya da shi in ka fito masu masa zai fito maka ta nan can ma baka fito masa ba sai ka fasa fitowa an gane ko sai tsoron sai dame ka amma in ka tsayu da bin Allah to ba yadda bayan Allah suka iya da wannan ayoyi suna gaya mana cewar wanda ke ganin kwarjinin bayan Allah fiye da Allah to yana kan turba irin ta munafikai shi yasa Allah yake sana ran muku da Allah akan ƙarya da uzuri na ƙarya don siyar da wanda a daidai lokacin kuma suna sabawa Allah dan bai yadda a yi ƙarya ba kuma bai yadda a rantsi akan ƙarya ba ko kaga ba sa ganin kwarjinin Allah ba sa jin girmansa a rayukansu sun fi tsoron sa, kada a gane su kada a ga wato bayyanar munafurcinsu da haƙincin su da haka sai su musulmi su yi ƙarya kuma su rantse a ka. su da ka halayyar munafakai ce jin tsoron bayi da ganin kwarjinin su fiye da kwarjinin Allah la'antum ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah haka su ma wato yahuda da sauran munafikai duk aka abu da su tsari su kun fi ba su tsoro kun fi zama musu da kwarjini a rai fiye da allan da isu wanda ya su da kowa da kowa sannan bayan haka wannan ayoyi suna sanar da mu munin zakatan waɗanda suke rantsuwa da allah akan karya da munin aikin su na rantsuwar da suke akan karya wanda irin wannan rantsuwa ita ke cewa yamin lugamu rantsuwa da ke turmusa da bursuna da cusa mai yin ta cikin gidan wuta Allah kiyaye sannan waɗannan ayoyi suna sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala zai azabtar da waɗanda suke rantsuwa akan ƙarya ranar alkiyama da wutar jahannama Musa yake wa ma'awahum jahannam jaza'an bima kanu yaksibun sannan wannan ayoyi a ƙarshen ayar da muka karanto ɗin a cikin zubin nan tana gaya mana cewa ba a samun yardar Allah da saba wa Allah inna Allah la yarda an al fasi Allah bai yarda da bayan da suka fice daga jerin dan haka wani abu ne ya same ka na jarraba ta ciwo kake so ka samu mafita Bi tsarin da Allah ya ce in ana so a samu kusa daga wannan matsala kada ka tafi saboda an jarrabe ka da cuta aljani ka tafi gurin boka ba a samo yardar Allah a zuwa gurin boka balantana kuma a dace da maganin abin da kake nema da Allah ya jarrabe ka haka yayin da aka ce wato ani kana so Allah ya yarda da kai to yi abin da yake so iya da shi amma ba kai abin da bai so yake fushi da dalilin sa wanda shi ne zamu da ke faruwa a sana'o'in a aikace aikacen mu ma'aikatun abin da ya shafi wato mu'amalolin mu na yau da kuma. mutum yana so Allah ya dade dan ba mu misali da abin da yake faruwa da musamman ne abin da nake fuskanta yau da kullum ka shiga kasuwa ta masu buga littattafai da sai da su kaga yadda za a ɗauki hadisan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a buga su a takarda mafi muni ita ce ƙarshen takarda ba ƙasa da ita wanda in ka ce a buga shi ɗin ɗaurin aurensa a jikin ce bai san wani baya ƙaunarsa kuma ita ce zai buga alkur'ani sannan ya gaga da siyan kwali cardboard kwali sabo a yanka a yi wa ƙur'anin bango a rubuta illan hula ƙur'anin karim sai tafi je ɗauko shara ofis da ta ma'aikatu na takattun da suka aikace-aikacensu bayan tun da ba komai sai a yayyanka masa a rubuta alƙur'anin wani lokacin in ka buɗe bangon farkon abin da za ka ido kuɗi da shi gutsiran kula goodluck ko kuma ta wato ainihin jam'iyyar pdp ko ta acn ko ta wasu ko ka tarar da ƙwarangwal kamar yadda na gani satin da ya wuce kuma saboda yana so ya samu arha ta bugun alƙur'ani ko hadisan manzon sai ɗauka ya kai wa arni sau da zai samu rangwamen bugu a gurinsa fiye da wanda musulmi zai masa in ka je ga yadda Allah yake mu'amalar da Qur'ani in yana yayyankewa ina jefarwa kamar yadda yake jefar da takardu da sauran aikin da ake kawo su da ba Qur'ani sai ka sha mamaki a nan waye wulakanta Qur'ani kuma aka magana ya ce su ba wanda ya sai taba musu qur'ani ba wanda ya sai ci mutuncin manzo sai sun ga bayan su to kuka ci mutuncin su kaga za a sami yadda Allah da wani an biyo hanyar ba biyo ba kuma sai je filatin da yake buga qur'ani ko yake buga hadisi ya tsofa ya tukuf tukuf in an buga wata sirar ta fito wata ta share wata ta caɓe wata sai maci maci haka dai zai ɗauko ya kawo to wannan ta ɓangaren masu sai da littafi da buga banda kuma ya ɗauki littafin da ba nasa zai buga isiyar ko manzo ya ce mana a hadisi wanda yake tabbatacce ingantacce iban misalin mutumin da abincinsa haram abin shansa haram tufarsa haram matafi mabukaci ya daga hannun roƙi Allah annabi ya ce ta za a amsa masa bai biyo hanyar ba shi ma buga littafin da ba nasa ya ci ya sha ya yi sutura ya ba bi, kuma sun daga hannu Allah ka yi mana wannan matsala da muke ciki ta ina baka biyo hanyar ba to haka muke da sana'ar hannu baka nake sai ya cire abin da yake injinka ya gwaggoge ya gyara ɗauko yana da tsohon ajiya a akwatinsa ta aiki in ka sai ce maka wannan aka cire ka gani ya yi iska ko ya lalace ya gama aiki na nan da aka goge sai ya ɗebo wata takardar da aka cirewa wani wato ainihin sabo sai ya ɗauki wannan tsohon sai saka ma a ciki wannan takardar sabon da na siyo maka daga nan za a fara maka hancin ka banda kuma ta kudin aiki shi ma sai an shato maka ana magana kuma ka gan shi a masallaci a sahun gaba ya fi wani manyan yardar Allah ba ka biyo hanyar ba ba mu sau da baka yi fada da kana roƙa za a amsa su haka za ka ta gani muna shi ne wannan ayar take gaya mana inna Allah halayar da an alqawmi fasiq fasikancin nan ba hawa hawa ne iri iri zai ya da kowanne da su, ko karamin ko babba turakan kana so a amsa addu'a in kana so bukatun ka su biya in kana so a yaye maka musulmi to bi turbar da Allah ya ba abubuwan da Allah ya da su ba wanda yake fashi da su sai ka gane su ala ka'ab ya ce, kunna kullifna ayyuka Talata. mun kasance an jinkirtar da al'amarin mu mu ukun nan an amri ula'ika alladhina qabila minhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga al'amarin waɗancan waɗanda aka karɓi hanzarinsu hina halafu hula a lokacin da suka rantse wa manzo fa ya ahum ya tabba da su ya mika musu hannu ya gaisa da su wasu fara lahu kuma nema musu gafara Allah وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا من زم ألا يجين كتا دنام الأمر بشكوم يبا مدى بك فدقى حتى قضى الله تعالى فيه حسيد ألا يهكنش أكن نام الأمر بذلك لأبن دي فدا لا أكسن شيء تعالى تقوم سكسن لا يانفي من أبن دمك مثلا قال الله تعالى ألا مدوك يشي وعلى الثلاثة الذين خلفوا كما دمك بيان وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن البذل wannan bayanin da Allah ida ya ce wa ala salatatin da na kulle daidai kulle bodin nan abin nufi wanda aka jinkirtar da hukunci a kan nasu al'amarin aka gabatar da hukuncin munafukai aka tafi kudurin da hanzarin su mu kuma ba a ce komai akan mu da muka gaskiyar aka wato gora mu tsawon kwana hamsin sai ce to abin da ake nufi kenan ba ana nufin takhallufu na anil ghazwi a a jinkirin fita yakin da muka ko zaman da muka yi amfani da muka fita yakin ba wannan ke shi da aka saukar da ayar a su yake wannan bayani wa inna ma huwa takhliquhu iyyana wa irja'uhu amrana amman halafa lahu wa atadara ilayhi fa qabila min a abin da ake nufi jinkirtar wadda annabi game da al'amarin akan al'amarin wanda ya rantse masa ya gabatar masa ya gabatar masa da hanzari na ƙarya ya goya da rantsuwa manzo ya karɓi hanzarin ya kuma wato karɓi uzur to wannan ake ne to a daidai wannan gaba da muka zo ƙarshen hadisin malaci mutafakun alai bukatar muslim suka rawace shi sai malamai suka ce idan ka kalli farkon labarin nan zuwa ƙarshe sai ka ga wai shin me ma asalin hukuncin yaƙi a musulunci malamai na ambata yaƙi a musulunci farko kifaya idan wasu ayari suka ɗauke wa wasu da sauran ba su da laifi ba za a kama su da laifi to amma ya aka yi a yaƙin su ka'ab bin malik da sauran sahabban da suka gudu suka faɗa gaskiyar rashin tafiyar su yaƙi aka yi musu irin wannan hukunci na kwana hamsin ba a kula su ba a magana da su tare cewar yakin nan ko wasu sun je an fahimci bayanin shi ne sai malamai suka ce abin da isa waɗannan mutane uku na sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da ke garin Madina 'yan Madina aka yi musu irin wannan hukunci a matsayin sun yi babban laifi daga cikin manya-manyan laifuka da hayya bayu ga suka fuskanci kunci a rayuwa da ƙauracewa saboda su mutanen madina ga duk wanda bai bi manzo yaki ba tamkar yana cewa ya warware alkawarin da suka yi wa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na za su taimake shi za su ba shi kariya ya taho ibaro mahaifarsa idawo zuwa gare su sun ɗauki wannan alƙawari an fahimta har suna faɗa ma a lokacin haƙan yakin gwalalu na baya baya'u muhammadan alal jihadi ma na abada mu ba ne muka yi wa annabi muhammad jaffa mu a muka yi hannu da shi na ɗaukan alkawarin cewar za mu taimake shi akan yaki ba mu ba gudu ba da da baya idan yaki ya tankaro na hannun lalina baya umu hamadin alal jihadi ma ce na abadan mutum muna rayu tuntun ku sai ga yaki ya sai ba a tafi ba wani alkawarin ya cika saboda girman illa karya alkawari Allah ya ce to kwana hamsin kada a kula a ƙaurace musu iyalansu ma su bar gidajensu an fahimci bayanin to kaga ba za ka zo kana ce to kai ka ne ka rasa gane wannan an ci yakin nan farko kifaya kuma wasu sun je kuma ya waɗannan aka yi masa haka to ka ji dalili an fahimta ko sannan har wayo malamai suke cewa banda wannan Allah subhanahu wata'ala cikin suratul tauba aya ta 120 yana cewa ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله iya mutanen madina da waɗanda suke gefen na larabawa ƙauyawan da suke gefen su su sani cewar ba ta kamace su bai halatta gare su ba su zauna su wanzu cikin garin madina su bar manzo ita yaki ba ɗauke musu fita an fahimta sai zama su hukuncinsu daban ne da sauran jama'a an fahimta ko to da wasu ce da wannan aya da wancan alƙawarin da kansu suke furta shi a gurin wato hakan yakin gwalolo to yana tabbatar da cewar wato ani wannan abu da aka wasu ka'a ne abin da ya kamace su kuma dan ya zama jan kunne ga sauran al'umma to in ka ɗau alƙawari ga Allah subhanahu wataala ta'ala da taimakon addininsa da agaza wa manzansa to ba warware dan dai ka kafu ka tabbata akan haka za ka ga daidai kana sabawa za ka ga hukunci ya sha bambam sannan malamai suke cewa daga dai wannan labari da kissa ta sahaba annabi ka'ab da sauran yan uwansu cikin sahabbai da abin ya faru da su ana sanar da mu halacci bayar da labari akan wata gazawa da kuskure da kai da ba daidai ba da dalilin da ya sa kai wannan kuskuren da gazawa don haka ya zama jan kunne da nasiha ga wani aika abu da yake faɗo wannan bayani ba faɗa yake dan ya ji daɗin abin da ya faru ya ga mana har da kukan da har da irin jarrabar da ya fuskanta da ba daɗin da ya da yadda suke bin cewa garin madina ya musu kunci zukatansu sun musu kunci to wannan abin da ya faru ina faɗa don wanda bai saba wa Allah ba a wata mu'amala ta tsakaninsa da mahaliccinsa ko manzansa to kada ya kuskure ya fara domin shi ba irin abin da ya faru da su zai iya faruwa da ko ma fiye da haka an fahimta ko to in ka faɗi abin da kai na ba daidai ba da irin abin da ya faru da kai da matsalar da ka fuskanta dan wani ya zama jan kunne gare shi nasiha gare shi kai faɗa irin abin da ka faɗa to wannan ba ne. ka faɗa ne kana jin cewa da ai ka ai da mun yi ta bargaza ai da mu aka yi kaza lokaci kaza kana faɗa kana kana jin ko baka ka jin takaici ba kuma wajen kullum shi ma ke ga kamar wato ainihin kana irin yadda ake yanzu tarbiya a hannun marasa tarbiya ka zama ne na kai iskancin da ne ba za ka yi shi ba an gane to kaga ba wai ba wai bakin ciki yake da yi ba ba jin ba dadi yake ba ba irin wannan ba a so ka zo kana faɗar abin da kai na ba daidai ba sai dai ta irin wannan salo don jan kunne ya zama ibra samun izina ga wanda ba su bakas eh. da a ci malamatan za su tafiya in iskancin da suka yi ɗalibin ba zai ba da ce a suka kai iskanci ba abin yi ba ne mun yi ba mu ji daɗin sa ko sai ce jan kunne suke da kuma nusarwa amma kana cewa ba zai yi wanda kai ba ka sha kansa ba ka kai wanda fasara ta su fasike ya a cikin iska ma babban ne to ka ga laifi wannan hoton ya kuke ga za a ce waye nagarta shi Allah ya sani sannan malamin suke cewa wannan wato ainihin labari da wannan hadisi ina sanar da mu cewa duk sanda bawa mutum ya samu wata dama ta bin Allah to kai ya sake da ita daman na samuwa ba Allah ya abin kirkin domin kada wato nawa da zan zan zan zan yi ruɗe ka a waye gari har damar ta kurce wani na faruwa da mu a wanda ko wasu Allah musu dama ta arziki ya ci a ce tafiya aikin hajji sai ka jana sai shekara ne sai Allah kai mu shekara ana fara ajiya sai shekar ta ta wuce bai gama cika ajiyar ba kuma ya ci da ɗauka ce ai ya taɓa jarin sai suka ba ana nan ana nan sai kuma a wayi gari shekara biyu shekara uku bai ba sai kuma a yi rashin sa'a gobarar sanga ta hada da shi ko ta kantin kwari ba tallafi daga gwamnati kuma jama'a suna magana sai an biya su kudinsu da suke bin sa ina magana tafiya aikin hajji wannan misali ɗaya kawai da kusa akwai su da yawa da damar da za ka taimaka wani abu na addinin Allah ya ci gaba sai kai ta nawa har sai damar ta wuce ko dai a rasan maka da abin da za ka iya taimakawa ko kuma da shi din amma ya fi karfin yanzu kai ka iya sarrafa da ah, irin su sun tai da isin ce aka ci da musulmi da irin wannan baka san me kake ba da abu za ka faɗa baka san me kake faɗa baka san da wa kake magana ba ina magana kuɗin ka ɗauko ai kaza da su kaga ba baka ba ran ba baka mutu ba ba kuma rasa da abin da kake da shi ba amma ba za ka iya mura ba ko ai kaza ba za ka iya cewa? an da ka da abin da za ka yi to ne ne suke cewa duk sanda dama ta faru da gare ka ta ba Allah bi shi kada kai na ka ga abin da ya faru da ka dan mali ga doki ga lafiya ga arziki ga dama ta karbi shi bai taba jin kansa irin wannan lokacin amma na wata sa bai fi zo ba kuma zai fuskanci hukunci mai zafi to kada dama ta same ka ta ba Allah ka sake da ita yi kokari kai amfani sannan malamai suke cewa wannan hadisi ina sanar da mu halaccin kauracewa mai laifi fiye da kwana uku ai akwai hadisi da manzo yake cewa bai halatta ga musulmi ya kaurace ɗan uwansa musulmi saboda kwana uku idan ma haka ta faru manzo yake cewa idan mala'iku suka ɗaukaka aikin waɗanda suke gaba da juna suka ƙaurace wa junansu ba sa shiri aka kai wa ubangiji sai ce ku saurara da kamun wannan aikin har sai sun shirya ba zan karɓi wannan aiki haka za a ta tare shi ko za a karɓa ko ba za a karɓa ba sai ran da ku shirya to sai malamai suka ce to wannan idan aka samu ƙauracewa a bisa tsarin da ba shi Allah ya ce ba saboda an ce maka kada yi wuce kwana uku sai ka wuce ta zama sabawa ba ta zama biyayya ba amma wannan da aka ce da su kada kwanda ya kula su kuma aka cigaba da tafiya haka har sai da aka kwana hamsin to idan irin wannan ta faru aka kaurace sama da kwana uku ba a yi laifi an fahimci bambanci sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisin na sanar da mu cewa amsa sallama wanda aka kauracewa sakamakon wani laifi daga cikin laifuka manya a tsarin kurwa addinin musulunci amsa masa sallama ma yana saraya domin ka ike cewa yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallama amma ko labbansa bai motsa ba don amsa masa labbansa bai ga sun motsa ko ina su kwanta hanya kuma leban manzo ya motsa to ashe idan har kai abin da yake na laifi na saba wa Allah ku fito fili karara babba aka yi watsi da kai ka iya sallama a amsa ka san wasu na irin wannan yayi katobar ya ga an yi buris an yi watsi da shi an ki kuna abin da ake mata an daina ina zan assalamu alaikum ya kwa musulmi eh wai da wannan za a saba ai an ce wa idza huyitu bi tahiyyati yanzu sannan ne san aya da hujja da zai faɗa ga ƴan uwansa musulmi a amsa masa sannan to da zai wannan ku yi buris cewa ba ku jinna assalamu alaikum mana ce kuka gum a abin mamaki ka ga musulmi da kin amsa sannan eh an ji in ya matsu ya matsu ya je yana faɗa sai a ce masa ai ga abin da ya in ya daina me zai hana mu cigaba gaba da hulɗa da shi to za ku iya haka ba ku yi laifi ba an fahimta ko sannan kuma malam imamu wato ali ibn hajar da wasunsa cikin malamai suke bayanin ashe ya halatta a ƙone abin da yake ɗauke da sunan allah da maslaha daga ina aka samu ai ka bin malik an kawo masa wasiƙa ko take neman ta ja shi zuwa ga wata halaka ta zama masa wata jarraba fitina akan fitina sai lallaɓe ce ƙoni ce da yiwuwar a cikinta akwai bayani da yake da alaka da sunan Allah dan zaman aka yi sabo aka yi sallama ko gaisuwa sannan kuma ce to mun ji manzon Allah ai a ciki a ce mun ji ma'abocinka manzon Allah ya yi watsi da kai ya fita sha'aninka to idan da sunan Allah ci ba ana iya kona dan kada ya wulakanta kai ba kai bane don wulakanta alqur'ani a kai ne don kada sunan Allah ya zama iska ta dauka ta jefar na kuma wani amfani shi da bai kamata an fahimta bisa kamar da zagon qur'ani ya tsoka ya diddige akan dan tattare takardun sai a kone wannan bai zama laifi ba malamai daga cikin abin da suka ce wanda zai iya zama dalili a haka yace wa fi riwaya a wata riwaya Imam an-Nawawi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yawm al-yawm al-khamis hakika annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya fita yakin Tabuk ranar alhamis wani sa malamai suke cewa ana son yin tafiya ranar alhamis saboda manzo ina yin tafiya yaki na alhamis kuma alhamis akwai abubuwa da yawa da manzo yake a cikin saboda darajar da kimar yana azumin dalli dillitinin alhamis aka tambaye shi ya kake yin azumi da ranar litinin da alhamis ya ce eh, litinin a cikin wannan ranar aka haife ni a cikinta aka fara min wahayin annabta kuma ana ɗaukaka ayyukan baya zuwa ga ubangiji a sati da ranar litinin nake so an kai aiki na ina azumi in ma an ji a ce ubangiji sannan muka ji ma mun tare yana azumi to kuma ake cewa haka na kuma ranar alhamis ma a cikin kwanakin sati banda litinin ana wa Allah ayyukan bayi na ƙwarai nakan so a gabatar masa da azumi na <laughs> da nake yi to nakan so a gabatar masa da fita yaƙi na maki ko da na fita ko tafiya ta aikin hajji ko umara don neman yardarsa za a ji masa cewar ai yanzu ma na can kan hanyar aikin hajji ai yanzu ma na can kan aikin umara ai yanzu ma na can ya tafi yaƙi domin ka to kaga saboda wannan yana da kyau in mutum zai wani abin alkhairi yana iya sawa ira na alhamis an fahimta ku sannan hatta ƙaho rana alhamis na daga cikin ranakun da manzo ya ce ana yin ƙaho a ciki na daga cikin ranakun yin ƙaho ana yi talata ana yi litinin ana yi alhamis ba a yi laraba ba a yi a ranar lahari ba a yi asabar eh juma'a ba. amma waɗannan guda uku ana yi litinin talata alhamis ranakun yin ƙawa duk da za na tsorata mu da yin ƙawa eh sai kada mai ƙaho ya yi wani mai es ƙaho ya maka ƙaho wane ne waye duka ta faɗa amma yau wani allura ya maka ko wani tiyata ya maka ai ba duk kowa kasa ake masa tiyata da shi ubangiji ya so jarraba ka da ciwo ko ya shi ke in ya kare ta ya kare bola ce ce wace ce kuma sanadin cuta da mai da mara kowa da yadda ake jarraba wani lokaci ana samun tsoro fa imanin naka masa gane makarar sanzan inda ake faɗa ibola da ɗin da ake magana harkar makaranta hutu ba iyaka harkar wane ne kaza kaza kaza da su garin ya ake duk su ƙare bayan inda tana bin kissa ko ya kamata ta faru a ce sun ƙare yanzu abin shi ke na samu wanda ya so an killace ya mutum saba'in wanda abin ya faru to kuka sani ko a cikin saba'in din na wani sai bayan shekara biyu za ta taso ciwon wani yake a cikin dan adam idan baya bayyana sai bayan wani lokaci wasu lokuta akwai abubuwan da za ka karɓe su akwai kuma abubuwan da ba komai za ka karɓa ka a kawai ɗari bisa ɗari ka zo ka kasa komai na imani akwai mutumin da ya mun waya akan ebola ta fi so bakwai ya taso ya zo gidana ya mun waya ya zo ce wai ku akunce kai bawan Allah wai kai baka da imani ne bolan to bai kamata kuma ka aji hankalin da kai ta labarin abin da za zo sai sa ma jin labarin wani lokacin ki da matsala kasa komai ba fa mai wuce kwanakinsa ba mai kasa su sun kasa wannan abin sai ka zo sai zo maka da sauki saboda haka manzo yana fita ranar alhamis ya yi. saboda girman da daraja saboda alkhairar suke ci saboda haka kaho ma kan yi ranar alhamis ko litinin ko talata ina da kira da kun dan an yi akan dace ya ce sau tari cututtukan su ana samun su da mafita daga ɗan abin da za a sha na zuma ko abin da za a zuba na jini daga mara lafiya akwai wanda yake hawan jini ana zuƙa to abubuwan da suke cikin jinin da suke haifar da hawa an zuke su ko an rage yawan su daga jinin yana komawa daidai wani kuma za ga jinin ne ya tsirtsir a cikin jijiyoyin sai zama cikin kasala lalaci baya iya wani ana tsuka sai jinin izo ingeli sai da gudanawa cikin sauki kamar guri ne da ya tushe daga ba kuma aka samu rafa-rafa sai kuma aikin jini ce zama da yadda duk irin waɗannan abubuwan irin su paralyze da ake samu wani in bai kai ga yayi tsananta ba aka zuƙa ana iya zuke abubuwan da suke jawo amma da saboda tsoro wani ma ko ya halatta ko ba wani matsala ba zai iya maka kwaho ba sai dai ga an sa an tsaga din nan tashin hankali wanda dai allura da magani eh. wa kana yuhibbu an yakhruja yawm al-khamis manzo ya kasance yana so ya fita ranar alhamis وفي رواية أو رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dawowa daga tafiyar da i ko ta yaki ko ta wata ibada sai a lokacin hantsi da yini kabbuha a daidai lokacin hantsi kan shigo gari kamar yadda ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ce kada ku shiga gurin iyalanku cikin dare ku yi haƙuri gari ya waye sai a shiga don wacce take hargitsa kitsa ta yi wankan ta ta gyara tana jiran zuwan musu ko tana tana jiran sa rai da zuwan amma ka je mata cikin dare ba zato ba tsammani sai ka ga abin da ranka zai so abubuwan da kamata so da kamar zo yi kan zo gida bayan ya da daga yaƙi lokacin hansi gari ya waye labari ma daga yara zai ga na sun dawo kafin shigo ɗan abin za a kawar an kawar ɗan shirin da za a yi an yi an fahimta ko shi malamai suke cewa to amma yanzu da yake ana da wani yanayi na technology daban da irin lokacin su manzo da za ka iya waya daga sun cewa za mu taso yau ko to ga kenan ma kaga a wata zama zai reji sai ga wata ma har da su kunshi su kitso duk sun samu an fahimta to shi yasa malamai suka ce to in ba laifi irin wannan ka zo da daddare dan dama abin da yake gudun ka gani an kauda da shi ka haɗu ma za ka zo an san da zuwa an fahimta amma ko da hakan in aka yi abin da manzo'i ladan koyi ina an fahimta su fa idza qadima bada'a bil masjid idan ya gabato iso ikan fara da shiga masallaci fa sallati sai salla cikin raka'atin raka'at godiya ga Allah ya kai shi lafiya ya dace shi lafiya kuma jalasa fi sana zauna don kuma fuskantar ɗan uwa musulmi masu kawo uzuri da wanda za a ji abin da za a ji wanda aka bari a matsayin shugabancin al'ummar musulmi an tafi tafiya iyaya me ya faru me ake ci a ji aikin da aka ɗora masa ya sauke kaza kaza kaza da sun sauransu shi ne abin da ya shafi hadisin ka abdul malik hadisi mafi tsago mafi tattaro abubuwa cikin wannan littafi fatan Allah ya saka Imam Nawawi da alkhairi Allah ya saka sabon Allah Muhammad da alkhairi mu da muka karanta Allah ba mu ikon aiki da abin da muka karanta wannan kuma ya rubuto bayan ya ce yana farko ina mana murna da dawowa makaranta bayan hutu da aka yi na azumi da sallah da har da fata an yi sallah lafiya bayan haka ka don Allah yana roƙon kiya shi da addu'a akan wata rashin lafiya da yake fama da ita suke damunsa a cikinsa shekara da shekaru kuma sauran 'yan uwa ma yana roƙon su masu agaza a yi wato ainihin wato a adadi ta bangare daban-daban Allah ya sa ba samu ta bangaren wani an dace ba an amsa ta ta bangaren wani a iya dacewa shi a amsa masa roƙon da yi masa muna roƙon ubangiji Allah ya ba shi lafiya kawo ƙarshen wannan ciwo ba da fiye Allah ya samu tashi ko da bayo ba a same mu in ji irin ciwon inda wani abu zai iya taimaka maka na magunguna da a shari'ance aka yi da amfani da su za su iya zama waraka sai lokuta ana samun irin wani a wani abin sai da maganin kusa da kai kuma amma baka san yana yi Allah ya ƙara lafiya kuma dan uwa mara yana cewa da Allah a yi haƙuri satin da ya wuce na ambata cewar ya ce talata ta farkon wannan wata a ita wato ainihin za a dawo fara wato ainihin karatu shi saboda haka ina fama da mura da haka bai ma zo ba a za ta wuce amma Allah ya da mai zuwa da izinin Allah yana sa ran za'a سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك